Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a ma sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau talata 21 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam shugaban Hamas Ismail Haniye ya ce ana gabda cimma yarjejeniya da Isra'ila kan batun tsakaita wuta da kuma sakin mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su. Wani jami'in gwamnatin wata muhimmiyar kasar yamma mai ɗasawa da Ukraine ya ziyarci ukraine din yau dinnan talata a yayin da sojojin rasha kuma ke ci gaba da bararraka madafun more rayuwa na farar hula a ukraine din sannan a karan farko an ga hotunan masu aikin gina hanyar nan su 41 waɗanda suka makale a wata hanyar ƙarƙashin ƙasa a india To a cikin shirin nama na yanzu za ku ji cewa bayan da kotunan ɗaukaka ƙara na Najeriya suka soke nasarar gwamnonin jam'iyyun adawa uku. 'Yan Najeriya na ci gaba da mai da martani tare da bayyana shakku a kan yanayin bangaren shari'ar ƙasar. To ko mai masana harkokin yau da kullum ke cewa akwai ra'ayoyi mabambanta wasu na ganin gwamnatin tarayya tana amfani da karfin mulkinta ne kawai don ta kwato 'yan nan kujeru ta dawo da jam'iyyar ta saboda shirin zaɓe na a shekarar 2027 a bangare ɗaya kuma wasu na ganin kotuna ne suka yi aikin su bisa hujjoji da aka gabatar to muna tafa da ƙarin bayani nan gaba Bayan haka za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Agadas a jamhuriyar Nijar ta sanar da kama wasu ɓata gari ciki har da wasu 'yan bindiga daga Najeriya kuma tuna aka gurfanar da wasunsu a gaban kuliya. Kamar yadda muka saba a kowace ranar talata a wannan lokaci yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda zai tattauna a kan batun tsadar rayuwa da ake fuskanta a Najeriya musamman tashin farashin abinci. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. Shugaban Hamas Ismail Haniye ya ce suna gab da cima yarjejeniya da Isra'ila kan batun sakin mutanen da aka yi garkuwa da su a daidai lokacin da Isra'ila kuma ke ci gaba da kai hare-hare kan Gaza. a matsayin martanin mummunan harin nan da kungiyar mayakan ta kai isra'ila a farkon watan oktoba nan take dai isra'ilar bata ce komai kan bayanin na haniye ba a cewar kamfanin dillancin labarai na reuters haniye ya yi waɗannan kalaman ne a wani bayaninsa kuma tattaunawar da ake yi ta kuma da hankali ne kan tsawon tsagaita wutar tsarin yadda za a kai kayan agaji gaza da kuma musayar waɗanda aka yi garkuwa da su da falasɗina wanda ke gidan yarin isra'ila isra'ila ta fara ɗaukar matakin soja na kawar da hamas bayan da mayakan na hamas suka kutsa kudancin isra'ilar a ranar 7 ga watan oktoba isra'ila ta ce an kashe mutane 1,200 sannan aka yi garkuwa da wasu 240 a wannan haran jami'an lafiya kuma a gaza sun ce falasinawa dubu goma sha uku ciki har da yara dubu biyar aka tabbatar da cewa sojojin isra'ila sun kashe a hare-haren da suka kai zirin gaza wani jami'in gwamnatin wata muhimmiyar kasar yamma mai dasawa da ukraine ya ziyarci ukraine din yau dinnan talata a yayin da sojojin rasha ke ci gaba da bararraka madafun more rayuwa na farar hula ta wajen amfani da makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa. Ministan tsaron Jamus Boris Pistorius ya isa birnin Kyiv yau wato kwana guda bayan ziyarar da sakataren tsaron Amurka Leo Austin ya kai. Mutane wato mutanen biyu sun ce kasashensu za su taimaka ma Ukraine a lokacin sanyin winta mai tsawo kuma mai cike da rashin tabbas. kasar jamus ce ta biyu wajen samar ma ukraine tallafin soji bayan amurka a kasar india a karan farko an ga hotunan masu aikin gina hanyar nan su 41 waɗanda suka makale a wata hanyar ƙarƙashin ƙasa a jihar uttarakhand da ke arewacin ƙasar a yau ɗinan talata bayan da masu ayyukan ceto suka samu hanyar tuntubar juna da su mutanen na gina hanyar ƙarƙashin ƙasa ce a matsayin wani bangare na wani jan aiki na gina wata babbar hanya a ƙarƙashin manyan tsaunukan hamalaya lokacin da wurin ya ɗan rufta a ranar 12 ga watan nan na oktoba wato wani faifan bidiyo wanda hukumomin gwamnati suka gabatar na nuna mutanen a tsaye sanye da hulunan kwano na da rigunan aiki a kusa da kamarar da aka zura irin ta asibiti wadda aka tura ta cikin wani bututu mai tsawon mita goma sha biyar wanda shi ne kuma wato shi bututun kuma aka tura shi cikin baraguzai zuwa can ƙasa inda mutanen suke ranar litini jami'an ayyukan ceton sun gaya ma mutanen su yi murmushi su kuma daga hannayensu don gaisuwa kuma aka yi ta ganin masu aikin suna abin da aka ce su yi ɗin. To madalla kafin ku ji karashen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A yayin da kotunan ɗaukaka ƙara na Najeriya suka soke nasarar gwamnonin jam'iyyun adawa uku. Wasu 'yan Najeriya ciki har da mambobin jam'iyyun adawa na ci gaba da nuna shakku a kan yanayin da bangaren shari'a ke tafiyar da harkokinsa. Suna mai cewa sabon salon da aka ɗauka ba zai haifar da ɗa mai ido ba. ko da yake wasu na cewa kotunan sun yi aikin su ne bisa hujjojin da aka gabatar wa masu daga abuja wakiliyar muryar amurka halima abdulra'uf ta aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton soke zaben gwamnonin jam'iyyun adawa da aka yi a zaman kotunan ɗaukar kara daban-daban a birnin tarayyar najeriya da yana ci gaban ɗaukan hankali ganin cewa tsoffin shugabannin najeriya kamar su goodluck jonathan da chief olusegun obasanjo sun yi martani a kai inda shi obasanjo ya ce bai dace a ce alkalai uku su zauna su soke zaben da miliyoyin 'yan najeriya suka yi ba baya ga tsoffin shugabannin najeriya da suka faɗi ra'ayoyinsu akan ababen da suka wakana a game da matakin kotu a bisa zaben shekarar 2023 wasu 'yan kasa da ma majigajigan jigajigan siyasa daga jam'iyyu daban-daban na ci gaba da nuna rashin gamsuwa da yadda shari'un zaɓukan shekarar nan suka kaya inda wasu ke cewa gwamnatin tarayya ta ɗauko wani salo da ba zai ɓille ba. Ambasada Umar Iliya da Magum shine shugaban rukun kwarya na jam'iyyar PDP a matakin ƙasa wanda ya bayyana cewa. To shi demokradiyya abu ne na al'umma kuma an sa ka'idodin cewa ga yadda abu ya kamata ya kasance mutane mutane za su je za su zaɓi abun da suke ganin cance a gare su. To, ba da za a yi mutane su je su zaɓi abun da suke so. A dawo a yi amfani da wata dama ta bayan gida wanda ba shi da wani hurumi a ce za a tauyewa mutane. To, a kan wannan abun yana kawowa ita kanta demokradiyyar ta samu rauni. Mun yi togaciya a kan wannan abun saboda mun hango abun wai ba wai an ana yin sa saboda al'umma ba ne ana yin sa saboda satisfying su da suke gwamnati to ai a nan INEC kanta kamar kes na Jos. Ai ta zo ta tabbatar cewa akwai structure a Jos. Kuma ƙarya ne duk magana structure. Structure na jiha fareshe ne. Ainihin ginshikin shugabancin jam'iyya yana national. INEC sun yarda cewa lokacin da suka turo a yi wannan abun structure na jiha na Plateau. Sun je sun sai da ani kawai son rai ne to son rai ko ba da zai kai ka. A nasa bangare kwamishinan shari'a na jihar Kano da aka soke zaben gwamna. gwamnan jihar ya ce. Sunana Barista Haruna Dederi ni ne kwamishinan shari'a na jihar Kano a yanzu. Yau a kasan nan an je kotu matakin farko kuma ta yi hukuncinta kuma rashin gamsuwa da wannan hukuncin ya sa muka ɗaukaka kara zuwa kotun ɗaukaka kara wacce ta zauna a Abuja. Kuma ita ma kotun ɗaukaka kara ta saurari abin da ta saurara kuma ta yi hukunci irin yadda ta yi shi. To kuma game da mataki na gaba a halin yanzu mun shirya tafiya ita kotun koli ɗin lauyoyin mutuni suka shiga shirya takardunsu na tafiya ita wannan babbar kotun koli ta kasa baki ɗaya Kuma muna da hujjoji da suke karfafa mana gwiwa. To wannan dai al'amari kamar yadda muka faɗa muna da kyakkyawan zato cewa ita kotun koli ta kasa baki ɗaya muna da kyakkyawan zaton cewa da ilimin da sanin ya kamata su da kuma ƙoƙarinsu na tabbatar da cewa mutuncin bangaren shari'a ya dire a ƙasar nan to za su yi abin da ya dace insha Allah. A wani bangare kuma ne sharhi akan kan al'amuran yau da kullum dakta yakubu sani wudil wanda ya bibi al'amuran zaɓe tun farko zuwa yanzu ya ce ana bibi wato al'amuran zaɓe har zuwa wani lokaci da ake kotuna kuma musamman shari'o'i da aka yi na kwana-kwanan nan na gwamnoni da aka sauke akwai ra'ayoyi mabambanta wasu na ganin gwamnatin tarayya tana amfani da karfin mulkin ta ne kawai don ta kwaco 'yan nan kujeru ta dawo da jam'iyyar ta saboda shirin zaɓe na a shekarar 2027 a bangare ɗaya kuma wasu na ganin kotuna ne su suka yi aikin su bisa hujjoji da aka gabatar to amma dai ko ma menene su kansu kotun nan akwai wato wasu gaɓoɓi wanda a baya sun riga sun bayyana matsayarsu kama abin da ya shafi membership na jam'iyya wanda kuma ya zo mana da mamaki kwarai da gaske a wannan karan da kotun suka canja matsayi akan wannan so wannan yana daga cikin abin da lallai kotun koli sai ta duba ko don ta dawo da mutuncin fannin shari'a inda duk aka yi kurakurai ta gyara kuma ta tabbatar da adalci ma 'yan ƙasa. A tarihin ƙasar dai an sha ganin yadda jam'iyyu masu rike da madafar iko ke da rinjaye a bisa ga samun yawan gwamnoni a jihohin ƙasar 36. Halima Abdulra'uf muri Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulra'uf da wannan rahoton har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. To Maryam karuwar bakin haure waɗanda ke kasadar yin tafiyar nan mai cike da haɗari daga yammacin Afirka zuwa tsibirin Canary Island na Andalusia ko Spain na buwayar hukumomin ƙasar ta yadda ƙungiyoyin kare 'yancin dan adam ke zargin cewa 'yan sandan Spain sun yi ta kuskuren kasafta yara da dama a matsayin baligai waɗanda hakan ke daɗa jefa su cikin haɗari. zuwa yanzu wannan shekarar wato bakin haure sama da dubu talatin da biyu sun iso tsibirin na canary island daga yammacin afirka wanda shine adadi mafi yawa tun daga shekara ta dubi da shida musa kamara mai shekaru goma sha biyar ya rasa iyayensa bayan juyin mulki na shekara ta dubi da ashirin da daya a kasarsa ta haihuwa gini a rabin tsawon wannan tafiya ya rasa abinci da ruwan sha mutane wajen ashirin ne suka mutu a yayin ƙetarawar a cewar sa inda aka yi ta jefar da gawurkinsu cikin ruwa daga cikin kwale-kwalen a ƙarshe duk da tsadar abubuwa da kuma darasin da aka koya daga matsalolin da aka fuskanta a lokutan hutu na baya miliyoyin mutane ne aka yi kiyasin za su dumfari filayen jirgin sama da hanyoyin mota irin yadda ba a saba gani ba a wannan lokaci na hutun thanksgiving yau talata da kuma gobe laraba ne ranakun da za a fi yawan tafiye-tafiyen sai kuma ranar lahadi bayan kammala hutun na thanksgiving hukumar kula da tsaron harkokin zirga-zirga a amurka za ta tantance matafiya kimanin miliyan biyu da a yau dinnan talata miliyan biyu kuma gobe laraba yau matafiya na ranar lahadi zai fi yawa inda ake kiyasin ganin matafiya miliyan biyu da digo tara wanda zai fi wanda aka gani a watan yuni labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sake komawa bangaren rahotanninmu. A wani kokari na yaƙi da miyagun laifuffuka rundunar 'yan sandan jihar Agadas da ke arewacin jamhuriyar Nijar ta sanar da kama wasu ɓata gari ciki har da wasu kasurguman 'yan bindiga da suka fito daga Najeriya da suka aikata laifuffuka daban-daban da suka hada da fashi da makami, kisan mutane, satar dabbobi da motoci da tu'ammali da miyagun ƙwayoyi. kuma tuni aka gurfanar da wasu daga cikinsu a gaban kuliya domin fuskantar hukunci wakilin muryar amurka ahmed muhammad ya aiko mana da wannan rahoton arewacin Nijar ya yi ƙaurin suna a 'yan tsakanin nan kan kwace wayoyin salula ko dai a fizge ko sace motoci da dabbobi ko kuma 'yan bindigar su tare masu babur su karbe ta hanyar amfani da makamai irin su bindiga ko kake wajen dabawa mutumin da ya musu gardama a wani sumame da jami'an tsaron suka kai su nasarar kama wasu 'yan bindiga da dama cikin su har da wasu 'yan tarayyar Najeriya da suka shahara wajen gudanar da aika-aika ciki har da kisan kai Isaka ahmadu shugaban sashen kula da bincike a ma'aikatar jami'an tsaron 'yan sanda ta jihar Agadez. Kwaliji cooperative ya sa hannu bisa wasu mutane mu ga 'yan nigeria sake-sake da dama da ake yi sake-sake motoci sake-sake telefon a faruka da sauransu shine sun kai abun nan za su ta justice za a maida su gidan kaso hukumomi a agada sun jijina wa jami'an tsaro kai irin kokarin da suke yi na ganin sun kawo karshen 'yan bindiga a arewacin kasar saboda ba wannan ne karo na farko da jami'an tsaron ke kama 'yan bindiga ba da ke tare-tare hayoyi a arewacin kasar nijar abdulrahman turawa magajin garin agades kwanakin ga muna ana samun matsaloli na bata gari wanda suke tare-taren hanya muna jinjina ma jami'an tsaro tunda cikin wanga lokuta sun kama mutane da dama wa'anda yake ana nema su a jami'an tsaro sun karbi makamai da mugayen mutane da dama kuma wannan za su iya ci gaba da wannan aika abubuwa ne wa'anda ya kamata a ba da goyon baya ga jami'an tsaro mu sa ido mu ga ya shigo wani irin mutum ne wani halaye gare shi kuma me yake ɗauke da. sakamakon yadda 'yan bindigar ke samun gidajen haya domin samun mafaka na su gudanar da aika-aika ya sa masu unguwanni a agadas ɗaukar matakin ladabtar da duk wani mutumin da ya ba da gidansa haya ba tare da ya sanar musu ba malam abu sa'id ahmad mamba a ƙungiyar masu unguwanni ta agadas haya in za ka ba da ta ya kamata ka san wane ne zaka ba haya mai unguwa kamata ya san wane ne kasa cikin gidan kaya muna fama da waɗanda abubuwa na rashin tsaro a zo kawai saboda san abun duniya kawai gidan da bai wuce a kama hashi jikka goma ba ka zo ka da mutum ya zo ka ce mashi jikka talatin ya ɗauka ya baka ya zo aikata ɓannar da yake miliyan goma ba ta gyara ta za mu ɗaukan mataki wanda ke duk mutumin da za a sa mutum gidan haya sai mun san wane ne shi wanda za a sawa dole ne in za ka sa mutum cikin gidanka haya sai mun san wane ne shi daga ina yake me yake yi me yake saidawa a nasu bangare kungiyoyin fararen fulla kira suka yi ga al'umma al'umma na su bada tasu gudunmawa ta hanyar kwarmata ma jami'an tsaro bayanne na duk wani mutumin da basu yarda da shi ba salifu manzo ɗan kungiyar farar fulani a agades mu ma sai mun iya tsaro kowa ya zama yana saman kan bakan shi duk irin wani abubuwan in sun samu nan da nan a ba da bayani don a ciwo kan abun kenan ya kamata a ce mutane sun tsaye da kafa saman kan tsaransu saman kan gudunmawar da za su bada ga jami'an tsaro don a samu a daidaita wani. hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger a gaida hamid mahmud da wannan rahoton To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurara mu ta tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta shafuka mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na ci gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. A halin da ake ciki yanzu a Najeriya, kudin masara da buhun shinkafa na neman ninka albashin karamin ma'aikaci. Sakamakon tashin goron zabi da kayan abinci da na masarufi ke ƙara yi a ƙasar. da hakan ya sa mutane da dama da masu karaman karfi ba sa iya cin abinci sau uku a rana. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakilin Hauwa Umar ta zanta da wasu magidanta kan tsadar rayuwa da ake ci gaba da fuskanta a Najeriya. Sunana Ibrahim Muhammad. To da farko dai a bisa magana ta gaskiya wannan ɗin ƙasar nan sai dai mu ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. saboda duba da yanayi yadda aka tsinci kai na wannan yanayi canji na rayuwa ko in na tsada abubuwa na rayuwa da suka bujiro ta inda ba ma a tsammani da abin da kake tsammanin zai karu da abin da baka tsammani duka ko ina da wanda ake a gida da wanda ake shigo da shi kowanne tasa shi ma rawa yake taka a wannan yanayi da aka tsinci kai duba da idan ka lura a da akwai abubuwan da an ce kana da albashi mataki ma misali kana karban naira dubu ashirin da biyar a wata to zaka shiga da ita kasuwa zaka yi cefane da har ya kai ka wannan watan ba tare da wani ya ji kukan ka ba ko kuma wani ya ji maya ya kake gudanar da rayuwarka wanda a yanzu sabanin haka a yau idan naira dubu ɗari kake karba a wata to bana tunanin za ta yi ma cikakken sati biyu na yadda za ta tafiye ma da abubuwan da kake faruwa a gidanka to iyali kowa ya sani mata kowace ɗabi'unta daban-daban kuma dukan ma mazan mu daban-daban a sanda yanayi na maganci yawanci muke cikin jin daɗi mun fiye nuna matanmu ga yanayin walwalar da muke ciki ba lokacin kuma da muka tsinci kanmu a cikin yanayi na rashin jin daɗi misali irin wannan yanayi da muka tsinci kanmu za mu ƙoƙarin kuma sai mun sanar da su cewar yanzu fa rayuwa ta canza to iyali kamar yadda na gaya ma kowanne mata suna ɗabi'u daban-daban wata ta fahimci hakan wata kuma ba za ta iya fahimta haka wani sabo duba da cewar a dama wasan da ake cikin jin daɗin daman ba sanin ya kake yin rayuwa ta ke ba so yanzu ma da aka shiga matsin za ta ringa ganin wata za ta dinga ganin ai abin da kake yi na bayan ko na ɓoye haidin wasu abubuwa da kake yi na ɗabi'unka da wasu abubuwa da kake samu ɗauka take yi har yanzu ma a cikin wannan yanayin kake to idan ba a kai zuciya nesa ba sai ka ga irin wannan lokaci da ake yi magana ta Allah mutane da yawa gidaje suna samun sabani da iyalansu sunana salisu sha'aibu wani lokacin an baka albashin naka ya zo hannunka za ka ga cewar da kaɗan sai wani abu sai ga ya zama rara ka san akwai kuɗin mota akwai wane ne komai ya ƙara kuɗin albashin ko baya ma kwana biyar ya ƙare kuma sai ka auna ka kana da kusan kwana da biyar gaba rayuwar dai alhamdulillah amma dai albashi yanzu a cikin tsarin nan ba a magana sai dai hakuri gaskiya yanzu sun dai san yadda za a yi in kana da yadda kake cin abinci yanzu sai dai kai canja plan eh, inda ana ci su uku a koshi yanzu sai dai a takaita saboda a samu a kai karshen wata don a samu abin da za a ci sunana walkabir inda bawa ina da shekara kusan hamsin da uku ko da hudu amma tun da nake ni a rayuwa ta ban taba ganin tsananin rayuwa na rashin abinci da rashin kuɗi waɗanda zan ce kusan shugabannin najeriya suka jefa mu a ciki ba domin ƙasashe da yawa a iya nazarin da ni na je burkina faso na je niger na je ghana na je togo na je benin amma ban ga suna irin cikin tsananin rayuwar da ake cikin rashin abinci ba kullum in ka tambaya sai a ce an kara wai dala ta yi tsada don da mun sun cewa an cire tallafin man fetur kuma amma gaskiya dai kura da dala babban abin da ke ganin ya wannan abin kamar rashin tunanin da gwamnati suka yi lokaci guda ban san dalili ba zalunci ne ko menene ya kawo amma dai akwai rashin tunanin da rashin iya shugabanci ya sa lokaci guda kawai aka ce wai an cire tallafin man fetur wannan wannan lokacin ya samu ka shiga cikin masifar rayuwa ainihin albashi na baya haura kwana goma bayan nan su 'yan kasuwar kaurar da ke abuja babban birnin tarayyar najeriya sun bayyana cewa rashin tsaro na daga cikin dalilan da ya sa manoma ba sa iya noma da hakan ya kawo koma baya wajen samar da abinci da sauran kayayyakin gona. Ke sunana Ibrahim Badamasi Suleiman. Daga Daga kasuwar Kaura Market. Malam Ibrahim kamar da me da me ka kasa? Na ina sai da doya, lemu, tattasai, tumatir, karo, da sauran abubuwan abinci haka. Ka ce dai a kayan masarufi da kayan miya ba a barka a baya ba. Gaskiya ba na tunanin akwai wani abu wanda aka san shi a Najeriya da wanda ba na sayarwa. Musamman ma kayan miya za a ce abu ne da ake amfani da su yau da kullum ko kuma in ce ko da yaushe ma. Yaya farashin su tumatir da albasa da tattasai? eh to gaskiya a halin yanzu dai farashin su eh, gaskiya yana dan karuwa gaskiya saboda karancin shi saboda can daga arewa ma inda muke zuwa da shi mafi yawancin mutanen da suke noma shi ba sa da damar zuwa gonakin su su noma shi yasa abin yake yin tsada yanzu ba kamar lokutan baya ba lokacin da ana zaune lafiya a can arewa yanzu kuma sanadiyar rikice-rikice da ake ciki abubuwan da sun yi tsada gaskiya ba kamar da ba To a ganin ka kamar menene ya kawo koma baya wajen noma kayan miyan nan? Gaskiya abin da ya kawo koma baya din biyu ne. Na ɗaya dai akwai matsalan ɗaga man fetur da aka yi. saboda idan aka daga man fetur a ƙasa komai dole sai ya tsari saboda dole sai da fetur din ake ɗauka wannan akai can a ɗauka wannan akai can a takaice dai a mota. masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku karashen tattaunawar da 'yan kasuwar ƙaura da ke Abuja. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da wakil yamma Abuja Hauwa Umar sai kuma Julie Leathers Gresham taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. la a gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke turo mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir a jihar Yoban, Najeriya. ya ce maganar da tsohon shugaban ƙasa obasanjo ya yi cewa dimokuraɗiyya irin ta yammacin duniya ta gaza a nahiyar afirka a gaskiya ba wai dimokuraɗiyya ce ta gaza ba halin shugabannin afirka na bera da rashin kishin kasa da al'ummarta su ne manyan matsalolin dimokuraɗiyya a afirka daga nan kuma sai wasiƙa ta gaba daga shehu adamu rijo. ta ce shugaba tinubu ya kamata ka sauya salon mulkin ka domin gaskiya mu dariya muka zaɓe ka yi ba wai ka saka mu kuka ba a don haka bai kamata a ce mun sayi rogo ba amma kuma a yi mana gyara da dankali wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga isuhun faki ya ce salon voa hausa kalaman ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar pdp a tiku abubakar na cewa jam'iyya mai mulki ta apc na amfani da ƙarfin iko wajen karɓa kujerun gwamnonin jam'iyyun adawa da maidawa jam'iyyarta ta apc hakan bai zo mana da mamaki ba sai dai allah baya goyon bayan zalunci kuma baya tare da azalimi. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce daga Comrade Ilyasu Yakubu Digawa daga jihar Bauchi da Isa Jika Mai Saje Turu da Sanusi Madattai da Magaram da Haddaba Mai Kwamfuta Mai Yama da Babangida Buba Faje takai da Ibrahim Lara Gabta. suka ce salon VOA Hausa. Taron manyan kasashe masu ƙarfin tattalin arziki na duniya da ke gudana a birnin Berlin na ƙasar Jamus da shugaban kasar na Najeriya Bola Ahmed Tinubu ke halarta tare da wasu shugabannin ƙasashenmu na Afirka. Muna fatan Allah ya sa wannan taro ya haifa wa mu na Afirka ɗa mai ido. Wasiƙa ta gaba ma ta haɗin gwiwa ce. ta ce hakikanin gaskiya watsi da batun bukatar kasar Nijar na dage mata takunkumin da aka kakaba mata da kotun emuwa ta yi. Za mu iya cewa ko kaɗan ba a yi wa ƙasar mu ta Nijar adalci ba, saboda ba su ne farau kan juyin mulki ba. A don haka muke kira ga ɗaukacin al'ummar ƙasar mu ta Nijar da mu ci gaba da dogaro ga Allah, tare da roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana mafita mai kyau. sako daga mai aski badaraka malam jafar badaraka da sanusi madattai daga jihar da magaram a jamhuriyar nijar mun gode da waɗannan saƙonnin a ci gaba da turo mana mu kuma za mu ci gaba da karantowa to madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice To a takaicen shugaban Hamas Ismail Haniye ya ce suna gab da cimma yarjejeniya da Isra'ila kan batun sakin mutanen da aka yi garkuwa da su a daidai kuma lokacin da Isra'ilar ke ci gaba da kai hare-hare kan Gaza a matsayin martanin mummunan harin nan da kungiyar mayakan ta kai Isra'ila a farkon watan Oktoba. Nan take dai Isra'ila bata ce komai kan bayanin na Haniye ba. wani jami'in gwamnatin wata muhimmiyar kasar yamma mai dasawa da ukraine ya ziyarci ukraine din yau dinnan talata a yayin da sojojin rasha ke ci gaba da bararraka madafun moda rayuwa na farar hula ta wajen amfani da makamai masu linzami da jirage marasa matuka ministan tsaron jamus boris pistorius ya isa birnin kif wato kwana guda bayan ziyarar da sakataren tsaron amurka leo austin ya kai a kasar india kuma a karan farko an ga hotunan masu aikin gina hanyar nan su 41 waɗanda suka makale a wata hanyar ƙarƙashin ƙasa a jihar uttarakhand da ke arewacin ƙasar a yau dinnan talata To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da Fiona wa nan dudu wadda ta hada shirin da ma ba da umarni da ma injiniyan mu can ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.